cika cika kai ka ganta ka ganta wai ne Ni za ka yi wa karya. Haba Sidi, ba kanin ka bane. Ma kin san maganar da ya gaya min kuwa. Kun ji komi. Dibe da kama rashin fari kasa. Eh? Wacce ka tashi ka ji kale shi. Me yasa kake ma haka ne saboda Allah? Eh? Duk da kamar kanin kai fari kasa saboda Allah yayi. Eh? haka na da kyau ina magana na ce kin san maganar da ya gaya min na ce ma ban son ji komi ba abin da nake so ka faɗi min Thank you. ya gaya min shi ya je gani da ya danuwansa ya zo yana gaya min to in banda abin ka magana wace ka abin dauka ce ai magana wace ka ba abin dauka ba ce gaskiya ne ni na yarda da maganansa saboda akan maganan gaba irin dukan da ban mishi ba domin ya gaya min gaskiya shi kuma ya ce shi ya je gani da idanuwansa ya zo ya gaya min kuma da haka na amince da shi na yarda da maganansa kai dai abin da nake so da kai kaɗa kaɗan ta bincike ka zo ka yi da na sani ai bakin alkalami ta bushe don ni na riga na gama bincike yariyan ba ni ba ita to amma fa kakka bari manyan garin nan su ji su ji su ji ai kaga yanzu aka ma ba iyayenta jira nake yi su zo da kaina zan jin gaya musu nuna ta yabonka ni ma ina kaunarka a duniya na shaida Allahu akbar Allahu akbar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

ga shi kenan gidan ga wannan ya wancan ya wannan ya wancan ya ka ce shi kare na yaro cikin gida haba saboda Allah ne an shiga har wurin manguni yanzu har ya kai can ya zo haka kin ga yanzu yanda za yi daga nan za mu so mu cire ciyawa ciyawan nan da ke ciki kin gane ki so kamin zuwa gobe mu zo mu karasa sauran nan shi yasa ki je can nan ki je ki fara eh so ni kuma mu so mu gaba sai gobe mu karasa sauran zama gidan daji ne zama gidan daji ne duniya na shaida duniya na shaida a duniya na shaida a duniya na shaida duniya na shaida duniya na shaida ah, kadiri sannan aiki a ah, sannu ka manu kadiri ya dai lafiya lau na zuwa da ni gida to ba damuwa Shi dai sai gobe kenan. A sauka lafiya. Ya yi kadir waye? Manu kenan. Oh. na fa jima da ganin shi. Oh. Eh. Fati, kwanan nan wai me ke damun ka ne? Ka tashi tunani dai tunani, ka zama na tunani dai tunani, abinci ma ka ci ka zuba cikin kama. Ba ka cin abinci. Eh? Ma. Eh? Ba na ki gaya muku ba Abin ne yake min kaman gaskiya, kaman ba gaskiya ba. Kaman me? Ma. bakin sallanta na tana so ba kuma duk fadin garin nan kowa ya san ɗanta na so ni kuma ina son nan na amma ta yi wani abu ne da ya ba ya kamin rai shi sa ni cikin wannan tunani yanzu kai in ban da abinka an gudu za ta maka laifi an kuri za ka yi eh an za ka yi don gobe kai kuma za ka yi mata wani laifin dole ta hankura shi yasa ka kuma hankuri za ka yi wannan laifin ba na hankuri ba ne shi yasa nake cikin wannan damuwa to shi kenan tunda ba na hankuri ba ne ka ci gaba da damuwa za ni gaya da malam ta yi shi shi mutane tunani dai tunani zama gidan daji ne zama gidan daji ne duniya na shaida duniya na shaida a duniya na shaida a duniya na shaida a duniya na shaida duniya na shaida zama gidan daji ne zama gidan daji ne duniya na shaida duniya na shaida a duniya na shaida a duniya na shaida a duniya na shaida duniya na shaida gaya maka ina tunani na kaba zuwa kana damuna ba eh mata ce ka zo ka kira ni je ka ce mata ina zuwa ban nan fatika na ji waje kuma yayinka ya mare ka wata irin kiyaye ke tsakanin karshe ne ban masa komai ba ya ke ni gidan su yanka ne sai salamu alaikum wa alaikum salam wacika hmm, kai na gidan namu eh hmm. Eh, ya isi na ya kone yanzu ma ko tuna oh to ka ce mai nana kuma zan zo in same shi zuwa jima. ya su mama duka su to ka da gida bayan na gaya masa shi ne yaushe ka tabbata abin da ka faɗa gaskiya ce gaskiya ta ce shi daki kaunarka a duniya na shaida a gaskiya ba shakka abinda da kika furta na ji shahara dauka ya kada dama ina son je gidan si ne je in duba shi domin yau kwanan duka bai zuwa gidan mu sai ba in duba ko lafiya yasa ya daina zuwa gidan mu to ba damuwa je ki dawo kin ji ya bar kwara mu gama kake da mu je ki zo mm, kamin ki zo na gama eh so ki ci gaba da sauraye na gode yaya sai an jima kake juma fa Hey! Sabe, lafiya lawo daga nan ki koma gida koma gidanku malam waya kake daga mun ah, lantana sidi baya nan tashi ki je gida gida. Yariyar nan bata baka mamaki ba. Ni da wallahi ta ban mamaki. Shaninta. Yariyar banza yariyar ofi. Ni ba abin da take ciki. Kamar da gaske. Ni ba abin da take ciki. me ya haka me ya haka lantana zo nan zo nan zo nan baki nake kira ba me ya same ki ke kuka ji da ni mana ina magana da kin kyale ni malam ne ya ko dai bai da lafiya ne to ki dai kin san da za mu yi kyale ni zan je gidan kin gane ko zan je duba in dai yana ciwo ne ko ne me ke faruwa saboda kar mu kar ni man zama mugun mutu shi yasa shara yanki ina zuwa kin ji kyale ka ki damu zan dawo yanzu nan bar kukan <laughs> banza kake gaya an gaya maka ina ciwo ne ko kuma ka zo ka ci min mutunci ne sidi wace irin magana ke yaushe maganar banza ta fara shiga tsakanin mu tun ran da baka sani ba Maganar banza ta fara faruwa na tsakanin na da na ga alama saboda na fara jin kalamai masu zafi a bakin malam amma bai kamata haka bai fi kai min haka saboda ina ko wani abu kika gaya min ba shi malam ya gaya min ba wato kadiri kana ban mamaki ai ka fi ni sanin abin da ke faruwa wato ka yi da kanka ba wani macijin boye kana yi kamar baka san abin da ke faruwa ba ba ganin banza malam sidi Sidi, ka kakkan bin haka mana, da Allah ka tsaya. tantana ko za ki iya tuna kin taɓa yi masa wani laifi? Yaya, ba zan iya tunawa ba, saboda ban taɓa masa wani laifi ba. na taɓa masa laifi ya kamata ya sanar da ni alaikum salam na kwana ma lafiya kawo ka zara dama kadar zuwanka ya min daɗi iyayenka sula nan ah. wai za su dawo ne lokacin damana lokacin damana eh. ba damuwa shin ka san abin da ke faruwa a gidan kowa a ah, ban sani ba me ke faruwa tunda baka sani ba in ka je gida ka bincika wankan wanka yar wanka mace za ka samu labarin abin da ke tafiya da gida lantana ki gaya mini abin da kin ka sani game da wannan lamari ko in gama ki da duka wallahi tallahi ban san komai ga wannan to shi da ya sa kun ga me yasa bai gaya maka ba in shi bai gaya mini ba ke ba ki gaya mini me zan gaya maka abin da kin ka sani wannan <laughs> ke miki ni ko don na rarrashin ki nan ke kin gani ban kare miki ba dole sai kin gaya mini sai kin gaya mini wangan magana lantana

saboda abin da zai faru ta riga ta faru saboda Allah wani abu na maka don Allah ka gaya min ya sun ba ka ko lantana kin ga ke da ki je gida kawai ko menene daga baya kin ji ni ki je gida ina kaunar a duniya na shaida a gaskiya ba shakka abinda da kika kafarta, na ji shahara dauka a duniya na shaida na durkusa a gabanka da jinjina a gare ka domin farantar ranka. A duniya na shaida, haƙuri na tuba, a na yin wauta. A zuciya na shaida, a zuciya na shaida. suna da soyayyar da ke tsakanin mutuwa A zuciya na shaida, a rayuwa na shaida, sun gaskiya na tsada. A duniya na shaida. Da ni da ke har abadan kice da ni ya sarmadan gaskiya na yarda a duniya na shaida auren mini na yarda ke maki cikin yarda a zuciya har koda a duniya na shaida a batili na yarda a zahiri na yarda a duniya na shaida duniya na shaida a zuciya wahala sannan fa banda kasala kaunar ka jimla jimla a duniya na shaida a da ina shan wala kana bakantar raina ina cikin yin kwalla a duniya na shaida Thank you. da na gaya maka kuma Kwarai kuwa, zan yi tunawa don ba ko ɗaya da na manta. To me yasa ba za ka yi tuna hakan ka gaya min laifin da na maka ba? Kin san Reno? Kwarai kuwa na san shi. Yake tsakaninku? Abokin yaya na ne. dama ko na tsakanin mu kina nufin ba komai tsakanin ku ya ga ma ko na tsakanin mu tambaya ne ka gaya min duk don saboda wannan magana ya yi na duka kan kin ci sa'a bai kashe ki ba shi ya bakki ma kashe ni fa kashe ba su idi Ah <laughs> min kira kamar kira mafarauta ne haka an gaida mafarauta ba su bera ba ashe kai mace amana ne ba zan boye ma komi ba abin da kake cikin kauyen ga bai ba sam bai da kyau sam wai me kake nufi ne ka ci sa mu da ku kauye guda muke kuma karkaro guda da tun ma mun kashe ka kasan yaren da ka zina da ita mata abokinmu ne sha sha sha kawai manu manu ya ka ta ta ta mutanen kwanan suke nufi zina ni dawa garin nan suke nufi ni shiga kwanta ba ko dai dare bai miki ba ne yanzu na yake nufi da wata rana mun gona Zama gidan daji ne, zama gidan daji ne. A shaida duniya na shaida a duniya na shaida a duniya na shaida a duniya na shaida duniya na shaida idan muna ta yabonka ni ma ina kaunarka a duniya na shaida a gaskiya ba shakka abinda da kika furta na ji shahara dauka a duniya na shaida a zuciya na shaida a rayuwa na shaida sun gaskiya na tsada a duniya na shaida a zuciya ba wahala sanin fa banda kasala kaunar ka jimla jimla a duniya na shaida saboda kai na saba ga gaisuwa ta duba ba wanda zan wahayi ba a duniya na shaida a zuciya ka shaida a rayuwa ka shaida zama gidan daji ne zama gidan daji ne ce mu zo nan saboda zan gwada maka wani abu da ko yayana ma ban gwada mai ba saboda na san cewa in Allah ya da wata rana kai ne na to wani irin abu ne da baki nuna wa kadar ba za ki zo ne ki gaya ni bari gwada ma Kadir ya gani ko bai gani ba? Bai gani ba. Oh, ba nuna masa ba. <laughs> Kin san ko me kuwa? Kuɗi. Me? Zinari kenan kuɗi. Kai, amma na ji daɗi. Kai, amma Allah mun gode maka. Mun arziki. Amma, cikin sani, barin raka. Idan mun je birni, sai mu yani banza maganan wofi kina nufin sidi ya fini ne <laughs> ki samu arziki ba za ki kawo gida ba kin doki kin kai masaurayi <laughs> eh to ko kina son ko baki son wannan abin sai na karbo na kawo nan kin banza kawai kina kwana ma ba ki bari kin kwana kin mutun da ku ni kai tsaya ni yawa tsaya ni kai Aba, ya rage sauri kamar zai tashi sama tuce nake kwalla ma gida. Wallahi gidan su CD zanin nan. Gidan su CD? Na me kuma? A yin me? Baka sa abin da ke tafiya ba? Ka gaya min ne. Bari in gaya ma. Wani sirri ne ke tsakanin shi da kanwata. Sai da abu ya bace tukun take gaya min. Wallahi zanin kwato mata abinta. airan nan haka ya haɗu da ne ta ci min mutunci ni kwarto fasiki inda yake shiga ba nan yake fita ba bawan Allah nan amma ne haƙuri na kyale shi ban ce mai ƙala ba ba yi da mutunci ne ga kakka damu komi zai kai karshe wannan wannan lokacin komi zai kai karshe kakka damu amma ni dai shawara ta kakka je gidansu fa ka san wanda za a yi haƙuri za ka yi kawai kakka je gidan yau ba abin da zai sa ban karbi wannan a'a kaga ga ma kanin shi nan zuwa kaga daji zai shiga mu tsaya nan mu jira shi yana fitowa mu tura ya kirawo mana wansa ah. kawai mu tsaya nan mu jira kakka mu tafi mu jira shi daga nan mu jira ka kwatar da hankalinka kawai kanin sai zai fito daji mu tura ya kira wuri kawai hankalinka kwance kai wace ka kai zo nan sauri zo kai ina siri yake to maza a cin mai muna neman sa muna nan sai muna jiran sa maza a guje ka kira ni Ba ni. ban gani ba kai dai na ce ka bani me kake nufi ka san abin da nake nufi kai kaman baka sani ba ka dai bani kawai kadiri ran gaya maka abin da kake tunani ƙazo ƙarba wurina to ran gaya maka sirri ne tsakanin ni da ƙanwarka sirri eh sirri kana son ka yaudare ta kana batun sirri ni kai macuci ana baka sirri ka rika ana baka wani amana eh kaga kadiri tunda ya hakiki ce ba zai bada ba mu tafi gurin malam ba a kira ka malam ba kai nake ba ba kira ka mace amana ba kai nake ba ni da kai ke magana ba kai da ka san wannan ko waye shi waye ni ba ko bane waye ni shi ba ko bane amma ku shiga kai tayi ko dai kai ka shiga naka tai ku shiga tayi tayi ko dai kai ka shiga naka don ni na fi karfin ku ina muka dai fi karfin ka na fi karfin ka ina muka dai fi karfin ka kai dai chale shi mu tafi kawai mu ga malam zai bada ko ba ka so sai ka bani wannan can banza ne mu tafi ai ni ka ganin ga ina da kokarin riki amana kuma ni bana wasa da shi mu tafi wallahi lazi wayannan su kara turo ka wai ka zo ka kira ni Zama gidan daji ne, zama gidan daji ne. A duniya na shaida, a duniya na shaida. A duniya na shaida, a duniya na shaida. A duniya na shaida, duniya na shaida. Da kadin suna gaba sosai. Gaba? Nace ma gaba. Wace irin gaba kuma ke ga? Wani irin gaba kai ka sani? Wanda ne sani. sakan mutum da mutum ba su magana da juna wannan kawai ne sani cikin rayuwa na don gaban su yayi karfi har ma yanzu haka ya shafi lantana hmm? amma ni kan dai ya ban mamaki bai ba Allah mamaki ba amma ka san lantana da sidi suna soyayya sosai Amin. Yakan ya ban mamaki. mai ba Allah mamaki to kamar musa ga wani canga wannan nake so cd da kadi ya yi karfi yanzu ma na shiga gida na ji ana magana yadda da yi a gane gaskiya kuma Allah ba wai san gaskiya ko me ya hada su yi da shi zai wurin lantana ne daga baya wai ya kamata da namiji tana zina kuma ba shi da kansa ya gansu ba kaninsa kankara min wa cika shi ya gansu kwaci kada ka kan shi ya gansu haka ya ce ko karya ne ko gaskiya in dai ka ya gansu Ni san ka ba yaro ba ne kuma magana shi zai iya zama gaskiya amma magana kuka yi ta bambanta da magana na je cikin gida na yi domin waya ko alkawari tsakanin yake sai bici nisa haka ni ma na je cikin gara na fadi alkawari fa kika ce hakan na ji Allah gyara. Zama gidan daji ne, zama gidan daji ne. duniya na shaida. Kakai wallahi kakai da. Wallahi kakai da ka bar mishi zinariya ne. In ka bar mishi zinariya ne je sayar. Sun samu kudi su je makka, su je birni su je su sai gida. Shi mu muna zaune cikin talaucin mu haka. Bai yi saba wallahi. Bai yi saba. sai na karbi zinarin nan haka ne haka eh. kawai ko yana son ko baya son wallahi sai na karbi zinarin nan hmm. amma rama ba laifin shi bane wallahi laifin ta nake ga ni yayanki kin samu abin arziki ya kan ga baki kawo mini ba gani nan ga iyayenki ko da yake iyayenmu su yi tafiya baki kawo mini kin doki kin kai ma saurayinki wai don soyayya soyayya ne da wani soyayya eh ba soyayya muke yin nan ba soyayyan da muke yin ga akwai irin wannan shirire ta ciki ina bi nan ma ke ban haushi saurayi ni ba wai shi ya kama ta da namiji yana ba ta sunanta kuma cikin gari karya yake wallahi bai sai ba ta sunanta cikin wannan gari haka ne eh shi da ta mun ka sani suna soyayya nan garin kuma kowa ya sani ba wanda bai sai ta da shi garin gaba ya zo ya ce muna kama ma dai wai ya kama ta da wani kato tabarman kunya tabarman kunya da barazana ke na dashi abin da yake son ya yi muna kenan wannan kuwa bai isa ba wannan garin nan wallahi sai an gani da shi Allah kadiri na kenan ina yarda da ka kaka bar mishi gaskiya ne haka ne ina so ka gwada mai kamar ke namiji ne gaskiya ne ka na kira ba da zinari na kira ba da zinari na kira ba da zinari sai na nuna maka sai ka san ko ni wani billahi ya su daya ko kana cin kasa ka kiya da su na riga ya haka a wani ya ka kiyara mata wallahi a wani ya ka kiyara mata kai baka isa ba wallahi baka isa ba habibi ya hakuri kuma zinari ba zan bada ba ban bayarwa yau Allah ka bari ban bayarwa gobe ma Allah ka ta na kina bada zinari to ka zo ka amsa to sidi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka An ta kai haka kuwa. Yau ka Wai kai wai kanga billahi lazi sai na nuna maka kai kai kai ka dan billahi lazi sai na nuna maka ko kai waye na fi karfin ka kuma zinarin ba zan bayar ba in kai namiji ne zo ka amsa na ki ba da zinari mu shiga ciki mu je mu je mu shiga ciki mu je Siri, abba tashi Siri, fadan da kuka yi da dan uwanka jiya na ji daga wurin fadan ya ambaci sunan zinari ina son ka gaya min asirin da ke tsakanin wannan magana wannan ya fito lantana ta bani shi na ta samo shi da baka tasinci ne ina ganin ba da sanin dan uwanta na da labari to ya aka yi ɗayanta ya ambaci batun wannan a yayin da kuke fada ina ganin matsala da ke tsakanin ni da ita aka sa ta yi hushi ta je ta gaya mai me yasa ba ka lallashin ta alhalin ta san wannan ba tsakanin ka da abba ai wannan ko da tashin duniya za a yi wanga abin ni ba zan ba su ba ka gama bari man koma da shi ma ajiyan shi mu dinga da tafiya ya yi abin kana tsakaninka da yariyanka ka bar tashin hankali ya faru tsakaninka da ita gashi nan irin maganar da ya samu cikin wannan gari yau ko ina ka yanzu ya zamu da kanka ni na ce mu tafi kuma so nake in ga kai da malam <laughs> don za ka gidan mu ka je gidan mu mana ni birni za ni ga kai da malam a ba ruwa na ni da za ni birni ne ƙarya ne wallahi ni kuma kai za mu tafi kai kana ji na eh sai mun ba na je birni na dawo ba ban ga abin da zai ƙarya kake sai mun koma sai mun koma na ce da yau an yi buwa uba kenan Ah! faruwa ne? Malam zagi na fa Ba na son jin wata magana. Ya hakuri. Ya hakuri. In mun gama sallah za mu buƙaci shaidu ni so mu zauna mu kashe wannan magana saboda kullum magana ɗaya baya karewa. Isa. Malam bai gama zai ta birni ba? Ƙarya yake yi. Kai ba ni jakka ta fa. Ka ba ni jakka ta. An jakka. Ka ba ni. To. Ka hakuri. Ka wallahi ka ci cin malam wallahi. Sidi kai Sidi kai hankali ai billahi lazi ka ci sa'a ba don jakan nan ba kai ka isa ka kawo ni gida kai kaɗan billahi lazi kai kaɗan jama'a ina son mu wani gyara garin nan idan ya fi karfi na sai mu kai shi gaban manya wace ka zo ta min kiran rano daga can suka kira kadir wai kira yan su zo tashi kiran malam ina bukatar ganin abin da sa na kira ku na kira ku ne domin mun sulhu jama'a sun shaida shi sa na kira ku duka kowa zo mu hadu mu yi sulhu jama'a kuma kowa ya shaida Malam yana da magana dan Allah so nake kuma wancan gurin da zauna kadiri na ji wakan wanka ta yi zina kuma wanda ya zina da ita yana cikin mu nan da muke zaune shi ne rano malami ina shirin kuma ba bayan haka ya zo yana tada mana hankali cikin gari sadaka yau ban so haka ya kara faruwa cikin garin nan ya ya faru kuma zan kai gaban sarki yaso a buku bulalan ku yi zina. malam ina da wani tambaya ki tambaya malam waye gaya ma kan wata ta yi zina ko kuwa waye gansu so a gaya nan jama'a duka su sani ga Shi shine shaida wacika abin da na faɗa karya ne gaskiya ne na gan su sun fito daji tare gaskiya dai malam da kai da iyalinka kun mini mummunan zato kaji dai gashi nan amini na ne bana zuwa gidansu sai da shi tun iyayensu ba su yi tahiya ba kuma kaji zaka tuna ran da ce in je gida in maka aiki dan Allah ina son ka zo ka duba mini daki na in aka yi ruwa yana bala'i yoyo to kamata dai mu je sai ka nuna mini inda ke saboda gobe sai in zo da shirin aiki gaba ɗaya ko a'a yanzu hakan za ni nemo mana itace ne wanda za mu sa wuta da shi shi yasa da ka bi akwai lantana gida za ta gwada maka to ba damuwa daki kawai wuri hudu ke yoyo ba damuwa bari zan je na duba yanzu to ba damuwa ba damuwa assalamu alaikum sai an jima yawa sai an jima yawa alaikum salam. Ya yarda. Ya wuri. Lafiya kalau ya san. Ah, sannu ka ya gida. lau. ne cewa in da kwai inda ke yoyo ke dan nuna min ko gobe in in gyara min. Sun ce ma gaya mini wai ya fi roka mu je na gwada mu. Eh na haka. Eh, Kuma cikin nan wani sa'in da ya sai godiya tsaya. Eh da cikin dakin mama bari mu nuna maka wurin madafa. Ya shigo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wace ta? Kai na gidan namu. Eh. Eh. Ya isi dina ya koni, wani zo na bakwai na. Oh ka ce mai nana kuma zan zo in same shi zuwa anjima. Ya su mama duka. Suna. To, gai da gida. watan dan tana na duba zan koma gobe zan zo duba insha Allah zan zo na ba da mai zo dan ga ya

sauran ka dan bari ma duba. Da Allah idan sauri ka dan saboda ina jin yi Wallahi na kwaso gajiya. Ina fatan wannan ne don mun ido hudu da wannan yaron. Ina fatan abinda yake nufi kenan. Wacika, waje ka gansu ko a cikin ganin su? ya sallama ne yaron kofi za ka bari ni babban nan na karya ina fadin abin da ba haka ba to yanzu dai malam tunda dai an gama wannan zance yanzu a yi batun hakkinta da ke hannun shi sai a doki abin a bata haka jama'a kun ga wannan dai zinari ne kuma yana da tsada kuma yana da ban sha'awa amma abin da nake so wannan ita ta sinti shi yasa ita inda nake so saboda hakkin makwabtaka yana da ƙarfi mu raba ɗaya a bata shi ma a raba ɗaya a bashi sa'an nan makwabta kuma a raba ɗayan a ba kowa jama'a kun shaida haka haka ne malam yanzu ya za a iya sayar abin jama'a ga wata shawara tun da wannan kauye akwai babban hanya na zuwa birni kuma 'yan boko na wucewa zuwa karantarsuwa daga nan sai a samu mana wani ya zo ya muna kima mu san ya kudin shi zai kai ko ya kudin shi yake shawaran da na kawo kenan wa zai tafiya sai tun da ba sai kudin sa yanzu yadda za a yi kai manu da kai da ladidi ku je ku saya kan babban hanyar nan in so ku samo dan boko ko ya za ku yi ku zo da shi ku roke shi ku zo da shi ya zo gwada muna yanda abin zai kama so mu san yanda za mu yi da shi samanu ka shi kai da ladi ka ci zama gidan daji ne a duniya na shaida duniya na shaida a duniya na shaida a duniya na shaida a duniya na shaida duniya na shaida a zuciya na shaida a rayuwa na shaida son gaskiya na tsada a duniya na shaida da ni da ke har abadan ce da ni ya sarmadan na gaskiya na yarda a duniya na shaida auren mini na yarda ke maki cikin yarda a zuciya har koda a duniya na shaida a batili na yarda a zahiri na yarda a duniya na shaida duniya na shaida Zogar wadon sha mu yi alwala mu kwaikwayo da rasula a duniya na shaida a zuciya ba wahala sannan fa banda kasala kaunar ka jimla jimla a duniya na shaida a da ina shan na bakantar raina ina cikin yin kwalla. A duniya na shaida. A yanzu ko na shaida, a duniya na shaida. A duniya na shaida, a duniya na shaida. Ba za ki matan na rai ba, ƙaunar kici na duba, zulanta na yar baba. A duniya na shaida. Na sami babbar riba, na aure mai kyan haiba, farin gani na duba. A duniya na shaida. Saboda ta duba ba wanda zan wahayi ba a duniya na shaida a zuciya ka shaida a rayuwa ka shaida malam ba Allah muna son ka ne ko ga Allah ina mun lafiya lafiya lafiya na lafiya lafiya alhamdulillah wallahi kauyen mu ne wani matsala ake damu muna son da zai kwance muna yi Katsala. Eh. Da A ba da ba Zinari ce. Zinari? Eh. kusan zinari? Zinari ko kace? Kare zinari ce. Ha ina ne? Ana sa wanda zai Zinari? Duka ma na ku gida. Ko in ku bari gida sai in shirya mu dawo. A'a. Aranka ya hakuri. Ka dai ne. aka ce amma tun da zinari ba a zinari ne ko ku tabbata zinari ne a to mutum mutum kuma kila na you sannu malam daji da aka kira ka ka zo wani abu muke son ka doba muna amma ina son kai mina adalci ka yi muna adalci nan domin sai saboda adalci muka kiran ka zinariya mu ga muke son ka doba muna kudin shi ya kama nawa na so ka faɗi kowa ya ji wanda kenan duk ya ji adalci ko da muna kudin shi ya kama nawa kudin muke son mu gane ya kama nawa kowa ya ji so ba shi na kiran yan garin da muka tattaru nan a mana adalci tsakanin da Allah da Annabi zinarin nake tambaya na zinarin yake kashi na kan ban da abin kaga abu an baka kuma sana wanda shi ne zinari zinari kenan gaskiya wannan ba ka na banza ba a ciki ba gani ba wannan banza ne wanda in ka sha kayyar ba komai a ciki duk kun gaddama ni ma ina da shi sai nuna in ban da abin ka me ke annan ka ma ka na ma wannan wani lemu ne da ake sawa ciki ake sha lemu kuma idan aka buɗe kun ga ramin ga hanyar da ake buɗewa sai a shirya abin da ke ciki sai a yar kan gwagwanin banza ne ya shi sai a yar bai da amfani ba wanne ba gaskiya bane kana son ka tuce ni ah, malam ba in dai kun yi gaddama sai nuna muku zo ka zama nan ina tare da wani ko guda tare. ka nuna maganin ta nuna ah. a nuna ya muke ce ne duk kana na zuwa ina wahala marin da ya yi wani kun gani ai ci mara yana kun gani da shi kuna nuna akwai bambanci kun gani shi akwai bambanci eh akwai bambanci kun gani kun gani kun gani asai hmm. ma abin ma wayo su kan kun ganawa to in gaskiya ne ka gaya min ka gwada min bude da kaina eh ah, ai baka yi budewa tunda kai baka san shi ba kai da kacin mana zinari kai gashi ne kalmin bakinka yanzu kun gani kun ga abin da ci kun gani wannan abu ke ciki kai kai to dai ina so dai ka wani wani mu shasha bai da na mu gani ni fa ni fa kun gani ai kun gani ka gama kauye shi za nake gaya ma baka ka ka sha ai da dadi yaro abin da dadi jama'a kun gane ko ba haka ba ai ni na wahala ban zama ni ma tunani na zinari ne ai ni ma ai ai ai ai ai ta ni amma tun da abin ya zama abin nan ne ai salamu alaikum kowa ya ga yadda zinari yake abin da min dai dan dan boko nan ya ce dai bar kowa dana kowa ya ga yadda zinari yake watan in an sha amfanin shi a yar gwangwanin gara dami da kuke cewa zinari ne zinari yanzu kowa ya gaskiya nan sai kuma mu yi addu'a kowa tafi gidan shi kowa ya karshen maganar duka ƙauyen gana gidan daji Allah sa mata albarka. Kauyen gana mu na gidan daji Allah sa mata albarka. Amin annabejo. don inda musulmi yake Allah dauke shi Allah dauka sa Allah dauka sa Allahumma izza al-islam wal muslimin wa anzilna shirka wal mushrikin wa damir adaka ada ad-din wa ansur al-mujahidin fi kulli makan Allahumma arhamna bil Qur'an wa waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma zakkirna bil ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al layl wa atraf al nahar wa akhir da'wana an alhamdulillah Zama gidan daji ne, zama gidan daji ne. duniya na shaida, duniya na shaida. A duniya na shaida, a duniya na shaida. duniya na shaida, duniya na shaida. A zuciya na shaida, a rayuwa na shaida, son gaskiya na tsada. A duniya na shaida. Da ni da ke har abadan kice da ni ya madan. a gaskiya na yarda. A duniya na shaida. Auren mini na yarda, ke ma kice kin yarda, a zuciya har koda. A duniya na shaida. A batili na yarda, zahiri na yarda duniya na shaida duniya na shaida Zagarwa don Allah sha mu yi mu kwaikwayo da rasula duniya na shaida a ya ba wahala sanin fa da kasala kaunar ka jimla jimla a duniya na shaida a da ina shan kana bakantar raina ina ciki yin kwalla. A duniya na shaida. A yanzu ko na shaida, a duniya na shaida. A duniya na shaida, a duniya na shaida. Ba za ki matan na rai ba, ƙaunar kici na duba, zulanta na yar baba. A duniya na shaida. Na sami babban riba, na aure mai kyan haiba, farin gani na duba. A duniya na shaida. Saboda kai na saba, ga gaisuwa ta duba. zan wahayi ba a duniya na shaida a zuciya ka shaida a rayuwa ka shaida zama gidan daji ne zama gidan daji ne kauye babu irinka gidanmu na ta yabonka ni ma ina kaunarka a duniya na shaida a gaskiya ba shakka abinda da kika kafarta, na ji shahara dauka a duniya na shaida na durkusa ga jinjina a gare ka domin farantar ranka. A duniya na shaida, haƙuri na tuba, a da'i na yin wauta. A zuciya na shaida, a zuciya na shaida.